إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاري و Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmatsa ne da ikonsa muka sake haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren 18 ga watan jumada al'ula shekara 1444 bayan hijira wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha biyu shekara 2022 wanda wannan shi ne darasi na 82 a wadan mun ɗan samu tsaiko kusan satuttuka uku kenan ba a yi karatu ba muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa za mu tashi yau a babi na 280 hadisi na 640 daidai wanda al-imam al-bukhari ya kulla babi ya ce, babu salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam babi wanda ke bayani akan yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma ibada ne mai zaman shi kamar yadda mutum ke iya ɗaukan ibadarsa ya zama karatun alkur'ani ko a yayin da yake zikiri yana la haula la quwwata illa billah ko yana la ilaha illallah ko yana subhanallahi wa bihamdihi kamar yadda dai karatu ya gabata cikin zikirorin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to hakan nan yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ibadoji masu girma tunda Allah madaukin sarki yace shi yana ma annabi salati da shi da mala'iku yace kuma mu waɗanda muka yi imani mu yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ce ya alladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da haka wannan umarni ne mu ma mu rinka yi masa salati muna masa sallama da haka al-Imam Bukhari ya kulla wannan babi ne dan yin bayani kan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta haddathana Yahya bin Sulaiman qala haddathani Ibn Wahb wato Abdullah qala akhbarani Amr bin al-Harith yace Amr bin al-Harith ya ba mu labari qala an Darraj daga Darraj Abu Samhi قال إن أبا الحيثم حدثه الدراج أبو السمحي يتي أبو السمحي أبو الحيثم يا باش لا بالي عن أبي سعيد الخدري دقى صحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن السنان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يا كرقو دقى النبي صلى الله عليه وسلم وأن إسناد يلا الروني سبو دراج أبو السمحي shi a matsayinsa na rawi malamai suna cewa saduqun ne wato hadisansa hasan ana karban hadisansa amma idan ya karbi hadisi daga wannan malamin nasa wanda ake cewa Abul Haytham akwai rauni a hadisansa wanda malamai suke kira at-tad'if al-muqayyad wato rauninsa ya takaita ne ga wannan malami wanda ake cewa Abul Haytham kuma kaga anan gurin ya karbi hadisin ne daga Abul Haytham wanda wannan ya tuna mini akwai wani hadisi can baya da muke karatu kan a falalan la ilaha illallah na kawo hadisin cewa Allah madaukin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tambayi Allah yace ka sanar da ni wata kalma da zan rinka ambatanka da ita ina kirayenka da ita Allah madaukin sarki sai ce kul ya Musa la ilaha illallah ka rinka cewa la ilaha illallah saboda da za a ɗauki sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai a ɗora a kan sikeli ɗaya a ɗora la'ilaha illallah a ɗayan sikelin to la'ilaha illallah da yarin jayi wa'ina abubuwan gabaki ɗaya to akwai ɗan wanda ya jawo hankali na ya ce riwaya ce ta addaraj abu samhi daga abu haitham wanda isnadin hadisin kenan yana da rauni to amma akwai shahid idan ba mu manta ba akwai hadisin da muka karanta wanda shi ma kanshi annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya karantar da ƴaƴansa yace zan muku wasici mun karanta a nan gurin yace zan muku wasici da wasu kalmomi ina muku wasici da la ilaha illallah saboda da za a doka sammai bakwai da kastai bakwai akan sikeli daya a dora la ilaha illallah akan sikeli daya da yarin jaye shi kaga wanda zai zama to shahidun qawiyyun ga hadisin Musa alaihi salatu wassalam da haka ma'anan dai tana nan amma saboda fa'ida da amana ta ilimi mu san cewa isnadin hadisin yana da dan rauni kamar yadda wannan shi ma yake da rauni قال عن أبي سعيد الخدري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أيما رجل مسلم لم يكن sadaqa duk wani mutum مسلمين wanda ba shi da abin da zai yi sadaka da shi falyakul fi du'a'ihi to ya rinka faɗi a cikin addu'ar sa yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasuli Allah kai salati ga ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdika wanda bawanka ne wa rasulika manzanka ne wa salli ala almu'minina wal mu'minat ya Allah kai salati ga mu'minai maza da mata wal muslimina wal kai salati ga musulmai maza da mata annabi ce duk wanda bai da abin da zai bada sadaka da shi to ya faɗi wannan kalmar a lokacin da yake addu'a fa inna halahu zakatun wannan zai zama to sadaka gare shi wanda salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka yi bayani abu ne tabbatacce cikin alkur'ani da sunna da ijma'in malamai da haka ko da mutum ba shi da abin da zai sadaka da shi idan yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam lalle sadaka ne gare shi قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال عن سعيد بن عبد الرحمن وند سعيد بن عبد الرحمن معلمتنا cewa yana da jahala majhuli ne idan malaman hadisi suka ce mutum majhuli ne wato ba a san shi da neman ilimi ba ba a kuma san shi da karantar da ilimi ba don haka in ka bincike shi zaka samu ɗalibansa ba su wuce mutane biyu ko uku ba kuma ba za ka samu wanda ya ce masa siƙa ba to ya zama majhuli ko da ko shahararre ne an san da shi wajen ibada da wasu abubuwa daban qala mawla sa'id bin al-as qala haddathana hanzala bin ali yace hanzala bin ali ya ba mu labari qala an abi huraira yace daga abu huraira hafizul umma qala an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala duk wanda yace allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin duk wanda ya ce Allah kai salati ga annabi muhammadu wa ala ali muhammad da mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala ibrahim yadda kai salati ga annabi ibrahim wa ali ibrahim da mabiyan annabi ibrahim wa barik ala muhammadin kuma yi albarka ga annabi muhammad wa ala ali muhammad da mabiyan annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim da mabiyansa wa tarham ala Muhammadin kuma kai rahama ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da mutanen annabi Muhammad kama rahamta ala Ibrahim kamar yadda kai rahama ga annabi Ibrahim wa ali Ibrahim da shi ma mabiyansa yace shahidtu lahu yawmal qiyamati bi shahada ce annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya faɗi wannan to zan masa shaida ranar tashin kiyama da cewa yi shahada wato ya shaida cewa babu abin da ya cancanci abotawa da gaskiya sai Allah ya kuma yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa shafa'atu lahu kuma zan masa ceto amma kamar yadda muka yi bayani isnadin hadisin na da rauni kuma idan mun duba cikin hadisin akwai lafazin da ya zo wanda babu shi a cikin sauran hadisai da suke bayani akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tafi da zo wa tarham ala rahama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda kai rahama wannan babu shi a cikin sauran lafuzza na hadisai da suke bayani akan yin salati ga annabi kuma kamar yadda malamai suke bayani abin da yafi dacewa ya dace da sunna shine mutum ya takaita da abin da ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam aka samo daga magabata yayin da mutum zai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abin da yafi saboda annabi alaihi salatu wassalam ya karantar kamar yadda yazo cikin hadisin Ka'ab bin Ujra inda yake cewa lokacin da Allah yake inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima suka ce ya rasulullahi mun san yadda zamu yi maka sallama amma to yaya zamu yi salati gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai karantar da su yace ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sai karantar da su wannan lafazi na salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan shine abin da yake dacewa to kuma babu yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa wani abu wani ya zo da wani lafazi ko wani abin da ya fi wannan karantarwan falala ba zai yi ba ne saboda khairar hadiyi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi kyawun shiriya shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suka ribaci wannan falalar su kaɗai su ne ahlus sunna wal jama'a su ne waɗanda suke ganin duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine fi kowanne daraja kuma duk abin da ya zo daga Allah sun yadda shine fi komai shi yasa yusiruna kalam Allah ala kalami ghairihi min asnafin nan suna rinjayar da maganar Allah akan maganar kowa ka'ina man kana kowa yayi magana in ya yi sa ta saba ma maganar Allah subhanahu wataala suna aje maganar sa a gefe wa ya'taqiduna anna hadiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam khairal hadi kuma suna kudurta cewa babu wani shiriya babu wata shiriya da ta kai shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da yazo daga annabi shi suke karba abin da bai zo daga annabi ba suna ajewa a gefe kuma ko da na wani ya zo din sun san na annabi shine halala to amma zaka samu akwai wanda ke gani akwai salatin da za su yi wanda yafi na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan fata ne wannan babu shakka fata ne mutum yayi tunanin cewa akwai wani abin da zai zo da shi annabi bai zo da shi ba kuma yafi na annabi daraja yafi na annabi falala wannan fata ne babu shakka da haka lafuzza na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne malamai suna cewa tauqifiyya yadda suka zo haka ake barin su ba a ijtihadi a cikin su idan zaka yi sallah ka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati yadda ci karantar ba yadda kai kake so ba sannan a nan gurin ko da hadisin bai inganta ba amma a cikin lafazin da ya inganta ma ka ji ana cewa kama sallaita ala ibrahim kamar yadda yi salati ga annabi ibrahim malamin suka ce wannan kama din yadda yi salati suna cewa tashbihun ne fi asli salati la fi qadri salati ana kamanta asli salati ne kai masa salati yadda kai ma annabi ibrahim salati ba wai irin gwargwadon salatin da kai ma annabi ibrahim shi muke son kai ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane salati daraja saboda shi ne fiyayyen halitta kuma dan an ce kama baya lazimta taswiya a ce wai dole sai ya zama zanto daidai wa daida kamar da Allah madaukakin sarki ce ya alladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku mun kuma san irin azumin mu ba irin azumin su bane lokacin da muke farawa da lokacin da muke karewa da adadin da muke yi ba irin adadin nasu bane zaka akwai bambanci wajen kaifiya amma duk da haka aka ce kama kutiba ala alladina min qablikum dan menene aslu taswiya aslu kitaba yadda aka wajabta mana azumi su ma an wajabta musu amma ba wai daidai irin azumin mu shine aka wajabta musu ba da haka irin salatin da muke nema a yi wa annabi sallallahu alaihi muke cewa kama sallaita ala ibrahim ba wai daidai wa daida bane salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi daraja sallallahu alaihi wa alihi yace haddasa abu nu'aym abu nu'aym ya ba mu labari qala haddathana salamatu bin wardan yace salamatu bin wardan ya ba mu labari qala sami'tu anas yace naji anas bin malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa malik bin aus bin al da malik bin al bin al suna ba da labari annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita wannan isnadin idan mun duba shine sulati na biyu daidai irin wannan isnadin ya gabata inda muka ce eh, malaman hadisi sukan kula da duk abin da ya shafi gajartan isnadi wato ulugu sanad suna ba shi mahimmanci sosai kuma akwai daga cikin malaman al'imamul bukhari akwai waɗanda suka ke keɓanta da sada shi kai tsaye zuwa ga tabi'ai su ne manyan malaman imamul bukhari na daga cikin su akwai abu nu'ayn alfadlu bin rukain akwai isma'il ibn abi uwais akwai makiyu bin ibrahim akwai muhammad bin abdullahi al-ansari akwai isam bin khalid wanda zaka ko cikin sahihul bukhari su suke kawo masa sulatiyya wanda daga gare su daga kansu kai tsaye za su kai shiga tabi'i bayan tabi'i sai sahabi to wannan malamai ne waɗanda Allah ya masa gamo da katar da su wanda zaka samu cikin sulatiyya nasa to irin waɗannan malamai yake karban hadisi a gurin su da haka wannan isnadin yana da rauni amma kuma gashi yana da ulumi yace sami'atu anasan salamatu bin wardan da raunin ce yace ji anas ɗan malik wa malik bin aus bin al-hadathan da malik bin al-aus bin al-hadathan suna ba da labari me yasa imam bukhari ya hada su su biyu saboda malik bin aus bin al-hadathan an yi sabani kan sahabi ne ko ba sahabi bane amma zance mafi karfi shine ba sahabi bane to imam al-bukhari sai ya hada shi da wanda yake sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yatabarrazu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bar gida yatabarrazu zai je ya kama ruwa wato zai zai zaga falam yajid ahadan yatba'uhu amma sai bai samu kowa bai samu wanda zai bi shi ba Wannan wannan na nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam basharun kamar yadda Allah ya ce قل إنما أنا basharun. mithlukum yuha ilayya wai gashi karara qur'ani na cewa qul innama ana basharun mithlukum amma wani saboda guluwi shi a tunanin shi ya fi Allah girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ai manzan Allah ba daidai yake da dan adam ba shi manzan Allah ba irin dan adam bane sai ce ba irin dan adam bane shi manzan Allah daban ne bashiriyar ta sama daban ne wannan zakalkalewa ne guluwi ne rashin ladabi ne ga Allah subhanahu wata'ala da littafin Allah Qur'ani ce in qul ka kiyamu cewa innama ana bashar ni dan adam ne mithlukum irinku shi zai ce a'a ba irinku bane idan aka ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallama dan adam ne irin sai ce ba irinka bane shi idan yana sallah yana ganin wanda ke bayansa idan yana kaza yana kaza qur'ani ne ce mislukum inda zaka doka ka ce wai duk wani bambancin da aka samu tsakanin mutane yana nuna cewa mutum ba irin wani bane to kowa ma laisa ka mislihi shay inda da gaske ne duk wanda aka samu sabani ya zama to yana da wasu qata'if nasa to zaka same shi kana iya cewa ba daidai yake da sauran mutane ba ba za ka samu mutane biyu ba waɗanda suke daidai da kansu saboda ma min shay'in fil wujudi illa wa bainahuma qadarun mushtarakun wa qadarun farik saboda ka in ka zo ka ce ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan adam bane irin irin mu to ka karyata alqur'ani dan adam ne idan wai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam na mantuwa sai ce ai ba mantuwa irin naka bane to ai ni ma yanzu irin mantuwa na irin mantuwan ka ne ai ba daidai yake ba idan ka ce ai na zagawa sai ce ai zagawansa ba irin naka bane to ai wane ne idan ka samu mutane ko da irin abinci ɗaya suka ci yanzu nan suka koma suka zaga inda za a ɗauki composition na kashin da suke zaga ba iri ɗaya bane sai ka ce to kai shikenan kai irin kai ba irin ɗan adam bane wannan jafa'i ne babu ladabi babu ladabi ga maganar Allah subhanahu wataala wannan kuma yana daga cikin abubuwan da malamai suke tambihi akai kada wai kana son ka girmama ɗan adam ka koma kana mazancan Allah ma kana neman ka ci gyaran maganar Allah Allah ya ce annabi Adamu ya saba wa aso Adamu rabbahu ji mutum yana cewa ai ba sako yi ba Biye yayi wa Allah ni na taba jin wannan da kunni na sufi Allah ce wa aso Adamu rabbahu Adamu ya saba ma ubangijinsa shi kuma tariƙar tasu Adamu ya yi biye yaye ba sako bane saboda ai abinda Allah ya so yi shi ya yi. wannan wani irin hauka ne da shirme kana son ka tabbatar ma dan adam isma amma kana cin gyaran maganar Allah wanda ya fi muni dan adam dan adam ne dan adam dan adam ne bashariyyar nan tana nan tare da shi saboda ka a daina rutuwa da cewa ana son a ba ma wani girma sai a koma ana neman a ci gyaran alkur'ani wannan ba daidai bane ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا inda Allah mafikin sarki yana son ya ce ba irin mu bane ai kafi Allah fasaha ne a antum a'lamu amilla Allah yana da dama ya faɗi yadda yake so saboda ka idan ya faɗi abu game da kansa ba kai isa ba ka ce ba abin da yake nufi kenan ba wato kana son ka ne ba a san abin da ake son a faɗa ba kenan hmm? da haka mutane su ji tsoron Allah su dinka amfani da manhaji na magabata na kware wajen fahimtar alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi nan gurin me zai je ya tabarrazu wannan na nuna bashariyar ta zai je zaga falam yajid ahadan yatba'uhu annabi bai samu wanda zai bi shi ba saboda cikin ladubban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda annabi zai zaga zaka ga wani rige rige suke yi su masa hidima wanda zai dauki buta da ruwa wanda zai dauki ainihin mashi da zai yi amfani da shi da sauransu zaka ga rige rige suke yi to a wannan karar sai annabi bai samu wanda zai bi shi ba fakaraja umar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi fakaraja umar sayyidina umar radiyallahu anhu sai ya fito fattaba'ahu bi fakkaratin aw mithara sai ya bi shi da fakkara fakkara shine kaman a ce kasko ko kuma buta ne wanda ake yi da da laka idan an kona shi ya zama yayi karfi shine fakkar ko kamar da abinda aka halicci annabi adamu da shi to alfakaru shine a hada kaman ya zama an kona laka kasan yana zama kamar tudu ne ko to ana iya zuba ruwa a ciki sai umar radiyallahu anhu ya bi da shi aw mithara ko kuma dai wani abu da za iya sanya ruwa a ciki ayi tsarki da shi fa wajadahu sajidan fi masrabin sai je tara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada fi masrabin a wani tafki na ruwa inda ake tara ruwa a shayar da gonaki annabi sai ya sujada a gurin fatanaha da sayyidina umar ya ga haka sai ya koma gefe fajalata wara'ahu sai ya zo na a bayansa hatta rafa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'atahu har sai da annabi ya dugo kansa fa qala sai yace wai ahsanta ya umar ya ka kyauta wato wannan na karantar da mu idan mutum ya aikata alheri masa ya aikata alheri masa ka kyauta yaro idan yayi abu babba ne yayi abu ya zama ya aikata alheri ka yaba masa kaga annabi sai ya ce ahsanta ya umar kai ma idan ba idan mutum yi abu sai ka ce masa ahsan ka kyauta wannan na daga cikin manhaji na karantarwa da kuma abin da ya dace ana yi ba wai sai mutum ya yi laifi ka rafke shi ba idan ya yi alheri ka yaba masa idan mutum ya yi alheri a saka masa shine idan ya yi sharri sai a masa uku hukuma amma idan ka duba tsari na dan adam duk alherin da mutum zai aikata ba shi da sakamako ma'aikacin gwamnati duk alherin da zai ya je aiki karfe 8 ya tashi karfe 4 tunda aka ɗauke shi aiki ya riki amana yadda ya riki yadda ya kamata idan ya gama aiki sallama su za a ce sai an jima ko babu wani sakayya na cewa to gashi mun gode amma inda zai ci kuɗi fa sai a kama shi a kulle shi akwai hukuma ga wanda ya laifi amma babu ihsani ga wanda ya aikata alheri wannan ba karantarwa addini bane addini na karantar da mu idan mutum ya ihsani a masa ihsani to idan ya yi isa'a sai a masa isa'a shi ma hmm? sai ta ahsanta ya Umar hina wajadtani sajidan a yayin da kaga nayi sujada ka same ni ina mai sujada ta na haisa ne, sai ka koma gefe ka bar ni inda jibrila ja'ani lalle jibril ya zo mini jibrilu ya zo mini fa ya yace man salla alayka wahidatan duk wanda ya maka salati guda sallallahu alaihi ashara Allah zai masa goma sanadiyan guda ɗaya nan da ya maka wa rafa'a lahu ashra darajatin kuma zai daga masa darajoji guda goma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya Allahumma salli wa sallim alaihi yace haddathana duk da isnadin na da rauni amma yana da mutaba'a wannan hadisin da zamu karanta yanzu mutaba'a ne mai karfi ga wancan qala haddathana abu nu'aym abu nu'aym ha yace abu nu'aym al-fallu bin rukayn ya ba mu labari qala haddathana yunus bin ishaq yace yunus bin ishaq ya ba mu labari an burayda bin abi maryam daga burayda bin abi maryam yace sami'tu anas bin malik yace naji anas bin malik ka duba abu nu'aym shi ya karbo wancan amma tsakanin sa da anas mutum ɗaya ne salamatu bin wardan saboda ulubin sai ya zo da shi to amma wannan kaga sai ya zo da abu nu'aym ya karbo daga Yunus bin Ishaq ya karbo daga Burayd bin Abi Maryam yace naji Anas bin Malik na ce da haka mutaba'a ce mai karfi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi ya ce man salla alayya wahida duk wanda yayi mini salati guda sallallahu alaihi asharan Allah zai masa guda goma wa hatta anhu ashara khati'at kuma Allah zai kankare masa zulubai guda goma to duk dai wannan yana karantar da mu yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ibada mai girma wanda ya kamata kowane musulmi ya himmatu da shi musamman a ranar juma'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar amma ko da ba ran juma'a ba mu dage wajen yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanci a yi masa salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa imam bukhari ya kulla wannan babin da ke biye yace babu man zikira indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi babu da ke bayani akan wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a gurinsa ya kasa yi masa salati wancan targibi ne aka yi cewa ana kwadaitar da mu mu rinka salati to nan ga tarhibi tsoratarwa kan duk wanda ne ji an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa salati ba wannan tsoratarwa ne wancan kwadaitarwa wannan menene wannan tsoratarwa ne dan ya zama to ya har abena targibi wa tarhib قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة qala akhbarani abdullah ibn nafi as-sa'ig wanda dalibi ne na imam malik ibn anas alaihi rahmatullah an ce yana daga cikin waɗanda suka fi sanin ra'ayin imam malik a matsayin ra'ayinsa da mawaƙif dinsa al-fiqhiyya as-sa'ig qala an an asim bin zayd asim ne ko isam ha isam ko daidai nan ya ce asim bin zayd qala wa asna alaihi Ibnu Shaiba khaira ibn shayba wato abdurrahman bin shayba ya yabe shi da alheri ya faɗi alheri game da shi duk da yana da dan wani abu na rauni qala an muhammad bin al-munkadir daga muhammad bin al-munkadir qala an jabir bin abdullah ya karbo daga jabir bin abdullah al-ansari qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiya al-minbara watarana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hauka minbari falamma raqiya ad-darajata al-ula da ya haukan matakala na farko qala amin amin ثم رقي الثانية النبي يحومتها كلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمين يتي آمين ثم رقي الثالثة تنهي حوت أكو صلى الله عليه وسلم فقال آمين يتي آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات من دي كان تيوى آمين سو أكو wato sahabbai in sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu tambaya suke yi ya rasulullahi mun ga ka aikata kaza menene labarin to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ana tambayar sa kenan ya karantar to dabi'ar malami shine ana tambayar sa hujja idan yayi magana sai a ce akramakallahu wannan akwai hujja yi eh, ana tambayan hujja al-imam shafi'i alaihi rahmatullahi kamar yadda al-imam al ya kawo a cikin manaqib shafi'i yana cewa wanda ke neman ilimi alladhi yatlubu al-ilma bila hujja ka hatib layli wanda ke neman ilimi baya neman hujja kawai je ya zauna yana jin karatu baya tambayar menene hujja akan abu kaza ka hafi bilailin kamar wanda ke tara itatuwa ne ko yake tara ya ke ce masa damin itatuwa ko da daddare mutum ya shiga daji yana ice da daddare ka san ba abin da zai tara ba zai tara ba zai iya dokan kunama zai iya dokan maciji to raka macijin ya sare shi ya mutu bai sani ba saboda ya je yana tara itatuwa cikin dare to ana tambayar hujja da hujja ake addini da basira kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati musulmi ala basira yake bautawa Allah baya bautawa Allah dan yaji an ce Ina tambayar hujja ne shi yasa ranka wanda ke wanda za a zo a jarabce shi a cikin kabarin sa ne zai ce yace a a la adri sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultuhu ji ne ana fadi ni ma na fada ban san me dalilin su ba Hmm? da haka kullum mutum ya zamanto mai bibiyan hujjoji ya zamanto hujja yake bi ba son zuciya ba shi sa ahlus sunna wal jama'a su sai sun karanta dalili sai su ce to wannan dalilin wannan hadisin wannan ayar dalili ne akan abu kaza shi kuma dan bid'a sai ya je ya tsoko ra'ayinsa da son zuciyarsa ya tsora mutane akai sai ya koma yana lalube cikin duhu idan zai samu dalilin da zai iya karfafa wannan son zuciyar nasa to ko da shi mutum ya zama mai bin hujja ya rasulullahi mun ji kana faɗin abu kaza sallallahu alaihi wasallam ko me dalili qala lamma raqaitu ad-darajata al-ula a lokacin da na hawo matakala na farko ja'ani jibril sallallahu alaihi wasallam sai jibril ya zo mini fa qala yace shaqiya abdun adraka ramadana ya tabi yi asara ba wanda ya riski ramadana fansalakha minhu ramadana ta kubuce musu masa walam yughfar lahu ba a gafarta masa ba wato bai yi ibada ba watan ibada watan qur'ani watan salati ga annabi bai riba ci watan ba har watan ya shuɗe ba tare da an gafarta masa ba fa qultu amin shine wannan addu'an yayi shine nace amin thumma qala sannan jibril yace ya abdun adraka walidai ya tabe yayi asara wanda ya riski iyayensa guda biyu aw ahadahuma ko ya riski ɗaya daga cikin su falam yudkhilahu aljanna ba su shigar da shi aljanna ba bai musu ta'a ba ta yadda har za su yarda da shi har ya shiga aljanna to wannan yayi asara ya tabi wanda wannan na nuna cewa yi wa iyaye ta'a da hidima abu ne wajibi wanda yana daga cikin hanyoyi mafi sauki da mutum ke iya samun aljanna mutum ya zama ko da iyayensa guda biyu suna dare ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa suna dare kamar yadda idan Allah ya ba mutum tsawon kwana ya halarci ramadana to fursa ce zahabiya golden opportunity ne aka bashi ne shiga aljanna yace sai jibril ya faɗa aka fakultu amin sai na ce amin Tun qala sanan jibril ya take wal addu'a yace ya abdun ya taɓi. shi ba wanda zukirta indahu aka ambace ka a gurin sa walam yusalli alaika sai maka salati ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qultu amin sai nace amin wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai salati ba to me zai dauke ka wani asara za ka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa ya cancanci a yi wata a masa salati ya cancanci a yi masa sallama ko da yaushe saboda babu abin da Allah ya turo shi da shi face sai da ya isar da shi bil mu'minina ra'ufun rahimun wanda yake son al'ummarsa yana tausaya ma al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama rahama ga al'ummarsa fa bima rahmatin min Allah linta lahum ya zama mai taushi mai tausasawa ya sanya addini ya zama to yusrun babu takura babu tsanantawa a ciki kamar da muke faɗi kowane annabi zai tashi ranar tashin kiyama yana nafsi nafsi ta kan shi yake yi illa alladhi ursila rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam shine kawai zai tashi na ummati ummati ran tashin kiyama kowa na nafsi nafsi nafsi nafsi kowane kowane annabi na da addu'an da Allah ya bashi wanda Allah ya ce yi addu'a za a karba annabawa gaba ki daya sun yi amfani da addu'o'in su ne a nan duniya annabi ya ce ni zan bar addu'ar tawa sai ran tashin kiyama sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya taimake ni in ceci al'ummata babu wani wanda zai zauna cikin wuta yana daidai da misqala dharratin min al-iman a cikin zuciyarsa sai ya fito saboda addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan mutumin in ka ji an ambace shi baka masa salati ba ai kai butunci sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka yace qala haddathana Ibrahim bin Musa qala haddathana Isma'il bin Ja'far قال أخبرني العلاء وعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب قال عن أبيه لقى ما حفنسة قال عن أبي هريرة لقى حافظ الأمة أبو هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة ruba me za ka rasa ka yi annabi salati guda Allah ya maka goma sannan a ambace shi baka yi kaga wannan shine munasabar wannan hadisin da babin da ya zo da shi cewa gashi irin abin da ga irin wa'idi da yake kan wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa salati ba ga irin roman falalan da ke cikin yi masa salati sannan a ce a ambace shi kuma ba a masa salati ba to wannan gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu ne wanda bai dace ba qala haddathana muhammad bin ubayd محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم قال عن كثير يرويه عن الوليد bin رباح qala ana abi huraira radiyallahu anhu yace daga abu huraira hafiz umma qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiya al-minbar kaman dai wancan hadisin shahidi ne ga hadisin jabir bin abdullah wannan ga hadisin jabir mun karanta hadisin jabir ko to annabi ya hau nam yau mun karanta shi yanzu wannan shi ake shahid wani sahabi ya ruwaito irin hadisin da wani sahabin ya ruwaito sai a ce wannan shahidi ne ga wancan wancan shahidi ne ga wannan annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam raqiya al-minbara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbar wanda wannan hadisin yana nuna cewa matakalan minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam guda uku ne sallallahu alaihi wasallam fa qala amin amin amin yayi fadi amin so uku wato na farko yace amin na biyu yace amin na uku yace amin qila lahu ya rasulullahi ma kunta tasna'u hadha sai sahabbai suka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai baka kasance kana cewa irin wannan abun ba baka kasance kana amin da irin wannan salam ba faƙola annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ƙola li jibril رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة an turbata hancin bawa wato an gurza hancinsa a cikin turbaya bawan da ya riski iyayensa guda biyu au ahadahuma ko ya riski ɗaya daga cikinsu lam yudkhilhu aljanna wanda hakan bai shigar da shi aljanna ba qultu amin ki sai na ce amin sun makawada sannan ya ce ragima an abdin Allah ya goga Allah ya za a goga ko Allah ya sa a goga hancin wani bawa a cikin turbaya dakala alaihi ramadan wanda ramadan ya shigo masa lam yukfar lahu amma ba a gafarta masa ba fa qultu amin sai nayi amin ga addan sallallahu alaihi wasallam thumma qala ragima anfu mri'in sannan yace kuma Allah ya ta a goge hancin wani bawan Allah a cikin ƙasa zukirta indahu wanda aka ambace ka a gurin sa falan yusalli alayka bai maka salati ba sallallahu alaihi wasallam fa qultu amin shi sai nace amin qala haddathana ali qala haddathana sufyan qala haddathana muhammad bin abdurrahman mawla ali talha qala sami'tu qurayban aba rishdain qala an bin abbas qala an juwayriya بنت الحارث abdullahi dan abbas ya karbo daga juwairiya bint al-harith bin bin abi dirar tace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar dakin ya fita daga gurinta sai daga cikin matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam juwairiya wa kana ismuha barra da sunanta barra ake ce mata fa hawwala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha annabi sai ya canza sunanta sallallahu alaihi wasallam fa sammaha juwayriya sai ya ce mata juwayriya ya canza sunanta daga barra saboda barra akwai wani abu na na tazkiya ciki yace fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita wa kariha an yadkhula wa ismuha barra sai ya kiyamaci ya shigo sunanta na me yana barra ma'anan ya fito to amma akwai malamai da suke ganin cewa wannan akwai akwai khalt akwai kuskure wajen riwayan nan saboda hadithin a cikin sahihu muslim cewa abdullahi ta cikin riwayar abdullahi ɗan abbas kamar yadda wannan riwaya ce ta abdullahi ɗan abbas cewa yi wa kariha an jamin minha fa yuqalu kharaja min min al annabi ya kiyama ce fito daga gurin da sai a ce ai ya fito daga barra saboda misali ne a ce daga nagarta mutum ya bar nagarta to annabi ya kayamace haka saboda ka sai ya canza masa suna ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار النبي صلى الله عليه وسلم sai koma gurin juwairiya bayan rana ta daga wato lokacin walaha kenan ya fi majlisiha juwairiya tana nan inda ta zauna wanda wannan na daga cikin sunoni idan mutum zai iya idan ya sallan asubahi ya zauna a inda yake har lokacin da rana za ta daga yana daga cikin abubuwan da mutum zai iya yi inda ba yana da wani mas'uliya ne ko haƙoƙi na mutane wanda dole ne ya soke kada mutum zai je aiki ya ce to ni ma sai na zo na a wannan in ya je aiki a ce ya kai latti ya ce ai na zo na ne dan yi wazifa <laughs> haƙƙi na kan mutum to dole ya soke haƙƙinsa yace kuma raja'a ilaiha ba'dama ta'ala an-nahar bayan rana ta daga an fara gari ya waye sosai wa hiya fi majlisiha tana nan zaune inda take fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace ma zirti fi majlisiki wai hanya yanzu ki bushe ba kina wannan mazaunin naki laqad qultu ba'daki arba'a kalimat ni kuma barin ki da nayi na wuce na faɗi wasu kalmomi guda hudu salasa marratin so uku na faɗe su law wuzinat bi kalimatiki wazinat kunna da za a auna su da kalmomin da kika yi ta faɗi lokacin da suka zauna nan tsawon zamanci. to da kalmomin da na faɗa so uku da sun rinjaye wa'ancan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi tare da godiya gare shi tare da yabawa gare shi adada khalqihi gwargwadon adadin halittunsa wanda babu wanda ya san halittun Allah sai shi adada khalqihi gwargwadon halittu adada khalqihi gurgudan adadin halittunsa wanda ba yana nufin cewa halittun da aka riga an yi ba ma ko da waɗanda aka yi ne kaɗai ya isa to Allah kuma ko da yaushe yana cikin halitta kullu yawmin huwa fi sha ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wanda ke nuna tsarki ga Allah tanzihullahi azza wa jalla min kulli nafsin wa sannan wa bihamdihi da yaba masa bi kulli kamalin wa jamal kaga ya hada tsakanin tsarkakewa da abin da ya shafi kamala adada khalqihi wa rida nafsihi da kuma yadda ya yaddar ma kansa subhanahu wata'ala iya abinda zai yarda da shi da kansa wa zinata arshihi da kuma nauyin sa wanda wannan na nuna babu wanda babu abin da yake al'arshi girma da nauyi inda da shi ne da da shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai wannan sallallahu alaihi wasallam wa zinata arshihi wa midada aw madada kalimatihi ko kuma iya abinda da za a rubuta na tawada na maganganun Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu iya abin da zai iya karar da maganar Allah subhanahu wa ta'ala to annabi sallallahu alaihi wasallam sai karantar da juwairiya wannan a zikirin qala muhammad ita haddathana ali qala haddathana bihi sufyan ghayra marra yace sufyan ya karantar da mu wannan hadisin ba su ɗaya ba ba su biyu ba ya karantar da mu su da dama قال ينا شوى حدثنا محمد محمد بن عبد الرحمن قال عن كريب قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية شوى النبي يفتد قرن جويرية من قال ولم يقل عن جويرية إلا مرة بيتي لغا جويرية بفاتي سؤلية من قال wato sufiyan a cikin ta hadisin da yake ya karantar da mutane hadisin nan so da dama a koda yaushe yana cewa ani ibn abbas ani ibn abbas ani ibn abbas ani ibn abbas amma akwai so ɗaya da ya ce an juwairiya daga juwairiya sai mai da shi daga cikin musnad na juwairiya abinda imam bukhari ke faɗi kenan menene alakan wannan hadisin da babin abin yana da sarkakiya ko الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد ya ce alaƙar hadisin da babin bai bayyana ba amma shi a tunaninsa yana ganin imamul bukari ya kawo wannan hadisin ne da hadisin da ke biyo biye da wannan hadisin don ya karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar wani abin da zai kusantar da mu ga Allah ba face sai da karantar da mu ka duba irin wannan zikirin da ya karantar da mu kalmomi ne in ka faɗe su so uku to wanda zai zo na yana ta zikiri yana ta zikiri sai ka fi shi kaga wanda mai aka ba mutum shortcut na shiga aljanna an baka makin skim an ce gashi kawai kai za ka shiga aljanna to wanda ya zama ya karanta da mu irin waɗannan karatuttukan ya shiryar da mu irin wannan shirya to ya dace idan aka yi mai aka ambace shi ya dace ka masa salati in ko baka masa salati ba to ka cancanci uku ba sallallahu alaihi yace to wannan shi abin da yake tunani shine munasabar hadisin da babin ya fito to kaga malamai kenan da suke tunani su Allah ya musu baiwa na na tafakkuri da kuma alakanta abubuwan da zaka kamar sun sha bamban za ga sun maida maka shi iri daya da kake ganin su kuma suna kama da juna sai su fito da alfuruqul mu'assira daga cikin su kai sai kace me bambancin wannan da wannan sai su ce ai bambancin na da yawa kai kuma kana ganin da abu ɗaya ne Allah ya saka musu da dashi saboda ka wannan shine kusan abinda al-Imam Bukhari ya kawo wanda yake nuna cewa wajibi ne mutum ya kokarin yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk sanda aka ambace shi kuma kada mutum ya bari wai don kana rubuta eh, yanzu zamani ne na eh, mai ake ce musu na waya da kuma social media da wasu abubuwa har wasu masu rubutu masu rubutu za ka gama sun ya doko ya rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallama sai rubuta sword wannan kuskure ne babba ko kuma yadda za ka gama sun ya rubuta da turanci muhammad sallallahu alaihi wasallama sai rubuta s a w wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ka ambaci sunansa ka kasa yi masa salati da sallama to wannan kusuri ne babba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin haka ga duk wani musulmi wanda ya san hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure ne da larabci wasu na rubuta sadun lamun ainun mim sal'ama wato sallallahu alaihi wa sallama wannan kuskure ne duk malamai suna kuskurantar da wannan cewa darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ka kasa masa sallama da salati sallallahu alaihi wasallam da ka mutum ya an san da kansa kan yi masa sallama marowaci wanda rowan shi kai kololuwa shine wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin sai kasa masa salati akwai hadisin da yazo wani mutum ya zo yana yana ya kawo karan dan uwansa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam gona ce ta haɗa su amma sai aka yanke aka ba kowa iyakarsa to ɗaya na da ne da yawa ɗayan shi kuma dabino ɗaya ne amma dabino nan ba ba cikin filinsa yake ba yana ɗan kan bodan gonakin ne guda biyu sai yake neman izinin ɗan uwansa kaɗan ba ni dama in saka ya wannan cikin gona ni ma in samu dabino guda ɗaya ɗan uwan nan za su yi ce a'a ba zan baka ba ni ma yana son itacin dabinan nan ya roƙe shi da duk abin da zai iya roƙon sa yace a'a sai je samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rasulullahi kaga abin da ya hana ni da bawon Allah nan dabino ɗaya tak nake neman ya bani amma na haɗa shi da komai ce ba zai bani ba ka sa baki ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah zai bani sai ce ka shi dabinan mana sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ba zan ba shi ba ce bawan Allah ka bashi da binan ce ya rasulullahi gaskiya ba zan bashi ba sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka bashi da binan ka samu dabino cikin aljanna sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ce ya rasulullahi ba zan iya ba na fi son wannan dabinan to daga shi wani abin da ya faru ko abu dahda shi ya zo ya yi ciniki da ya ji irin cinikin da ake yi ce kai dabino cikin aljanna ya ce wa Allah kasan gonan da nake da shi kasan gona ta ce na san gonanka da ke da dabine da koramu masu daɗin ruwa da sauransu ya ce to ya rasu da in na bashi gona ta na karɓi dabinan na bada zan samu dabinan na cikin aljanna da ya ce za ka samu wana sallallahu alaihi wasallam wa Allah ne abu da hada ya ce to kai wa Allah na baka dabi mai ciniki da binnan nan nawa na ka gonan tawa ga baki ɗaya ka bani wannan da binan bawan Allah ya ce ya kalla ya ga aitin wannan ciniki an yi riba ce na siyar ce na karɓa ya ce to kai kuma bawan Allah na baka annabi sallallahu alaihi wasallam ce abu dahda ya samu itatuwan dabine da yawa a cikin aljanna ko wannan abu dahda ba shi da wani abu face wannan gonan su ba ka ko da ya koma ya je ya samu iyalan suna ciki suna ɗan wasa haka ya kasa cika ya cika ya ce ya umar da hada ukuruji ki fito sai ce me ya faru ya ce na siyar ce kai me muke da shi bayan wannan ka siyar da shi ya ce bi'tuhu li rabbil alamin na siyar wa Allah subhanahu wa ta'ala ta ce rabi halbayu ya abad hada. wannan ciniki yi albarka an ci riba a wannan ciniki ya abu dahda haka dai suka fito har wani yaro ma ya dan ɗauko dabino zai ci maman ta cire dabino ta ce kai wannan ba nawa bane na Allah ne an yi ciniki an ba mu Allah to wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawon Allah nan babu wanda ya kai shi ruwa a duniya shi to akwai da ya ruwa babu shi wannan ba Allah babu wanda ya kai shi a rowa a duniya babu wanda ya kai shi sai mutum daya wanda za a ambace ni a gurin sa ya kasa mini salati sallallahu alaihi wasallam to rowan sa ya bi na wannan eh kaji an ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kasa mini salati to kai rowan naka ya fi na wannan stamp aka buga akai hmm? dan haka yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam haqqun wajibun ne ka duk wani wanda ya ji an ambace shi <clears throat> yace haddathana ibn salam qala haddathana abu muawiya qala an al-amash qala an abi salih qala an abi hurairah radiyallahu anhu yace abu hurairah hafiz al-umma yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ista'idhu billahi min jahannama kun gani na daga cikin shiryarwa masu tsada masu masu daraja ista'izu billahi min azabi min jahannama ku nemi Allah tsari daga jahannama ku nemi Allah tsari daga jahannama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da yasa ya faɗi haka shi sai ke cewa law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katiran wa ladahiktum qalila da za ku san abin da sani ne da so da dama za ku dinka kuka ne kuna dariya a lokuta ɗan kaɗan ina mutum ya san abin da ke jiransa a lahira inda ya san abin da ke jiransa cikin kabarinsa da haka ista'izu billahi min jahannama ku nemi Allah tsari daga jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ga wutan jahannama wutan jahannama ko wutan duniya juz'un min 70 juz'an min jahannama wutan duniyar nan inda za a kasa wutan jahannama 70 to kashi ɗaya ne wutan duniya <clears throat> kashi ɗaya duk zafin wuta a duniya kashi ɗaya ne cikin kashi saba'in na wutan jahannam sahabai suka ce ya rasulullahi wa inna hala kafiya inda za a azabtar da mutum da azaban wutan duniyan ya isa azaba ya rasulullahi ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wutan lahira 69 ta ninka wannan wutan duniya kuma kowace daga cikinsu zafinta daidai yake da na duniyar nan to ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin har sau 69 daji hadisin bukhari ne wannan da aka ista'izu billahi min jahannama jahannama kanta jahannama kanta tana cin kanta ba tausayi wani sashi na neman Allah ya tsare ta daga wani sashi da aka ista'izu billahi min jahannama na'udhu billahi min jahannam suna imani duk wanda babu azaba cikin kabari karyatawa dan bid'a ne babu yadda za a ce babu azaba cikin kabari amma annabi ya ce mu nemi tsarin Allah daga azabin kabari ba zai yi ba dan bid'a sai ya ce wai ai wannan yana cikin akhbarul ahad to da shi ba zai ake bar shi ba sai dai kawai ya faɗa ya ce Allah ka tsare ni daga azabin kabari idan babu azabin kabari dan me ake neman tsari akwai azaba cikin kabari ahli sunna wal jamaa muna imani kamar yadda annabi ya bada labari cewa akwai azaba cikin kabari akwai azaba akwai kuma ni'ima cikin kabari akwai kuma fitina cikin kabari wannan na daga cikin imani da ranar tashin kiyama wanda ya imani da ranar tashin kiyama zai yi imani da ma akbar bin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ma yakunu ba'da al-maut duk labarin da annabi ya bada na abubuwan da za su faru a bayan mutuwa imani da su shi ke tabbatar da imani da ranar ƙarshe mutum kada ya ce ai shi ya imani ranar karshe amma baka yi imani da akwai azaba cikin kabari ba baka imani akwai fitina cikin kabari ba baka yi imani akwai ni'ima cikin kabari ba baka yi imani akwai sirati ba baka yi imani akwai jaza'i da kuma akwai hisabi akwai bada takaddu ba baka yi imani akwai ƙetare sirati ba wannan imani da ranar kiyama ba gaskiya bane imani da kiyama shine mutum ya imani duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin sa na abin da zai kasance bayan mutuwa daga barzahu zuwa ran tashin kiyama har sai an shiga aljanna shine imani da ranar ƙarshe saboda haka ista'izu billahi min azabil qabri a nemi Allah tsari Allah ka kare mu daga azabin kabari yace ista'izu billahi min fitnatil masih ad-dajjal ku dinka neman tsari na Allah subhanahu wata'ala daga fitinan al-masih ad-dajjal so da dama mun yi bayani akan masih ad-dajjal wanda kullum malamai suna tahdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani annabi da yazo face sai da ya gargaɗi al'ummarsa game da fitina almasihu dajjal fitina ce babba fitina ce babba saboda zai zo da wasu abubuwa na rububiyya abubuwa da Allah kaɗai yake yin su dajjal zai zo yana yin su zai iya saukar da ruwa inda babu tsiro ya fidda tsirrai ya kashe mutum ya raya shi to ka wannan ba ƙaramin fitina bane shi yasa zaka samu yau dan boko dan boko wajibi ne ya koyi tauhidi musamman waɗanda suke injiniyarin wanda suke bangaren sciences wajibi ne su koyi tauhidi idan ba haka ba an fara kamo hanyar da za a rinka ganin cewa ana wasu abubuwan da ake tunanin cewa so ba an ce Allah kaɗai yake iya wannan abun ba ka koyi tauhidi ka san cewa Allah shi dama an baka labarin dajjal cewa dajjal zai zo yayi waɗannan abubuwan to kada ka bari idan kana ganin wai an ce an kera dan adam ko ana neman a kera dan adam zai fara magana zai fara kaza zai ka fara ganin cewa to wannan tauhidin da ake ta cewa tauhidin rububiyya hanya gaskiya ne kuwa gaskiya ne dajjal zai bayyana zai wayannan abubuwan da aka wajibi ne mutum ya yi kokarin kiyaye fitinan dajjal mafi yawancin mutane abin da zai zai afkar da su shine rashin imani da sallamawa sallamawa idan nasi ya zo kai imani kada ka ce sai kwakwalwanka ya baka sannan za ka yi imani kai imani wa man asdaqu min Allah qila da kace Allah yayi bayani Allah ya faɗi abu yi imani da shi ko da kwakwalwanka bai baka ba sai ka samu tsira hmm? wanda ya nika wuya shi ke tsira amma wanda ya ce hankalinsa sai ya bashi wallahi zai halaka saboda akwai abubuwa da da dama da hankalinka ba zai baka ba ko cikin sciences din ko cikin engineering din akwai abubuwa da dama su ma suna ta fama da su ba su gane kansu ba har yanzu harsashe ne sai ba a ce abin da kaza ai ta hanyar da yake wani ya ce ƙarya ne ta nan yake bi duk wani wanda ya yi engineering ko ya yi sciences ya sani mechanisms na abubuwan da suke faruwa sa da harsashe ne duka kai dai ka ɗauko gishiri ka haɗa da ruwa an ce ya baka menene chloride shi kenan yaya abin ya kasance baka sani ba wani zai ce abu kaza ne ya faru wani zai ce wancan ne su ma a cikin a tsakankanin su kenan wayannan ƙananan abubuwa ne ina ga halittar da Allah madaukakin sarki yayi wani za ka ga kan ido yake bincike har yanzu ya kasa kure ido ya gane menene tafasir da suke cikin ido likitan kwakwalwa har yanzu abubuwa suna rikitar da shi sai ya buga nan ya ɗauka nan da sai ga ai ba nan bane cin yake halittar Allah kenan da ku akwai abubuwa da dama da Allah zai yi bayani game da kansa dole ka miƙa wuya kan da ko ka gane ko baka gane ba kai imani dama imani ake son kai ba ganewa mu ne imam ahmad cikin usulus sunna yana cewa wa man lam ya'rif tafsir al hadith wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa alayhi al iman bihi wa taslim lahu ko baka gane hadisi ba an karantar da kai kana ganin wannan hadisi ya zai yi isa zai soko parachute zai sa ne ko ya ne soko ba zai kawo shi kasa hmm? saboda in zai soko ai zai define din law of gravity kenan ko <laughs> a jai law of gravity tun annabi ya bada labari zai soko ka yadda kawai zai soko yadda zai soko ka bar ma Allah ba hurumin ka bane in ka gane dai iya to shikenan in baka gane ba kai dai imani ka huta saboda imanin ake son kai hmm? me yasa kake sallah sau biyar ka fahimci himar to kai sallah sau biyar sai ka tsira idan ka ce sai ka gane menene dalilin da yasa aka ce sau biyar ne to me zai faru mutum sai ya halaka ko haka nan duk wani abin da Allah ya bani labari da ka ista'izu billahi min fitnatil masih ad-dajjal ku rinka neman Allah ya tsare ku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam daga fitinan al-masih ad-dajjal yace ista'izu billahi min fitnatil mahya wal mamat haka ku rinka neman Allah tsare daga fitinar rayuwa fitinar da ke afka wa mutum yana rayi yau mutumin kirki ne gobe ya koma mutumin banza yau musulmi ne gobe ya koma kafiri Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, akwai lokacin da zai zo yuzbihu ar-rajulu mu'minan fayumsi kafir fitina ce zai waye gari yana mumini kafin yammaci ya kafirta wani kuma zai yammaci yana mumini kafin ya waye gari ya kafirta kada kaga wani musiba ta afka ma wani ka kama dariya a karin alima Allah ya tsare ka saboda shiriya ta Allah ne subhanahu wataala wal mamat kamar yadda zaka nemi tsaron Allah matsuci sarki daga fitinan mutuwa wannan shi ne ina ji zamu a nan mun din ja karatu ma muna fata abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne Allah ya gafarta mana Allah ya cika da imani Allah ya gafarta mana kurakuranmu mu Allah ka tsare mu daga azabin wuta ka tsare mu daga azabin kabari ka tsare mu daga fitinar masihu dajjal Allah ka tsare mu daga fitinar rayuwa da mutuwa sallallahu alaihi wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam

Eh, duk wani abu da za a samu na ci gaba da wani zai gani kamar to an ya saba ka tabbatar Allah ne ba su ikon yi qul amantu billahi thumma istaqim sai ka ce nayi imani da Allah ka tabbata kan abin da ke kai za su iya kera dan adam kada ka ce ba za su iya ba ba tare da kuma an samu namiji ko wani abu ba in Allah ya ba su dama za su iya yi aka yi kaji ko ba gani ba kawai haji ne kwai ne farko za a ɗauka a yi wani abu kawai kaga kaji ta fito ba wani miji da waye da suke haduwa akwai wani wanda ke karantar da mutane da alamis lokaci ya ce komai in kana son kawai kare in dai ka fahimci yadda ake yin shi za ka iya producing ne shi ya ce inda ba don ya ce mutane ma'abota addini kullum sai su ce kada a yi wa'in abubuwan yake ta san haka suke rikita kwakwalin mutane ce ma'abota addini masu cewa addini kaske cewa yana karanta da thermodynamics ce ya ce kawai zaka jan ka samu temperature ne da waye da wasu abubuwa wannan physical parameters in ka hada shi kaji zai fito ya ce da ba don ana samun kajin agirki yanzu ba aiso inda kajin gida ake ci yanzu mutane za su nuka samun kaji ya ce to haka za a yi ta samu ana dabbobi ana yin su kuma yanzu ana yin akwai naman da ake yi za a ibo nama sel za a daga sel zai fito a yi nama kaga nama ya zama nama kuma suna ganin cewa wannan naman ya fi tsafta akan namomin dabbobi ma sel kawai za a ɗauko a ɗanyi kwanfarin ɗin shi fito ya zama nama kuma ɗan adam ya ci ya zauna lafiya to duk irin yadda abubuwa suka rinta ne ka gani ƙul amantu billahi sun mastafi Allah ne ya ba su ba su isa su yi shi da kansu ba Allah ne ya ba su lokaci ne saboda haka ba wai abu ne ya zo ya same mu bakatan ba mu yi zata ba mun san zai faru mun san akwai wanda zai zo ya ce a yi ruwa kuma za a yi ruwan mun san akwai wanda wani zai mutu zai ta da shi mun sani annabi sallallahu alaihi ya ba mu labari bai ba mu cikin duhu ba saboda haka in ya faru sai da mu ce sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yayi gaskiya kama wanda ke da karamin sani bai sani ba sai rinka sanin cewa to ai kuna cewa kaza kamar yadda wasu in an ce wa ya'lamu ma fil arham sai to to ba gashi nan ana ganin abin ana kanin ana ganin abin da ke cikin ciki ba bai san wannan abu wannan zancensa daban abin da ake gani daban ya'lamu ma fil arham Allah madaukakin sarki ya san abin da mace take dauke da shi in tana da juna biyu ka je ka yi kanin ka san namiji ne ka san mace ce ka san yan biyu ne za ka iya cewa kasan shi yanzu kawai ka ga mutum namiji kan titi sai a ce kasan shi zaka ce imana eh, ya kasan shi ba namiji ba ne? wani za a ce ma hukaci ne ko idan ka san shi sai ka gaya mana yaushe zai rasu yaushe za a haife shi zai fito ne cike zai yi kaza menene sunan shi ina zai aiki kaza kaza sai ka ba mu fasil din shi abinci nawa zai ci a duniya to Allah ya san wannan duka shine ma'anar ya alamu ma fil arham amma so da dama idan mutum ya zama bai yi karatu ba na addini idan ya shiga wancan tsarin fa za a iya rikitar da shi shi yasa za ku ga yanzu a arewa ana samun waɗanda suke cewa babu addini ba Allah sun ce sai karatun waɗannan mutanen mugayen nan suna cusa musu guba cikin su ba za su ce maka kai ridda ba ba za su ce maka ba Allah ba amma maganganun na tabbatar da cewa su imani da Allah ba suna nan wallahi da yawa cikin jami'o'i nan da yawa ba za su ce ma yaro ya yi rinda ba a kana wasa kada kai addini amma irin izgilin da za a rinka yi da al'amura na addini da yadda za a rinka maganganu da waɗanda abubuwan da ake cusawa ƙwaƙwalwa mai rauni to wallahi sai a rikitar da shi shi za wallahi ai hasara a kula da tarbiyyar yara a karantar da su kafin su je su yi karatun nan yahudawa sun shirya mana makirce makirce iri iri gurare da dama in ka tsallake wannan to kila za ka fada ba wancan in ka tsallake wannan za ka fada ba wancan suna nan sun baje mana tarko ta ko'ina babu kuma abin da zai fidda mutane sai an koma karatu da gaske sai an koma karatu da gaske ba kawai karatun cewa a je a yi karatun islamiyya a tashi a zo a yi wasa a gida ba sai an rika bibiyan yara ana musu tarbiyya ana musu ta aqida ya kace aqida abu ne wanda mutum ya kudurce cikin zuciyarsa ka dubi yawancin su fatiha idan yaro zai ce maka ba addini ka ce maka karanta fatiha don ya tsayar zai karanta zai ce maka shi da musulmi ne karanta fatiha karanta bakara mu gani inda gaske ne akwai jarabawa zaka samu mutum ya yi fice ma a ilimi Allah ya jarabce shi kamar yadda na taɓa ku ban sani ba ko anan ne muka maganan wani abdullahi al-lamini al-qasimi wani malami ne a saudiya lokacin wanda har malami suna ganin cewa ibnu taymiya wannan zamanin ne dan saudiya ne yayi karatu iya karatu yana difa'i game da littafin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab da Ibn Taymiyyah akan tauhidi yana raddi ta gaske ga wayannan atheist ba su cewa ba addini ba Allah amma wallahi kusan shekara 15 kafin ya rasu shi ma sai ya ce ba addini ba Allah littafansa suna nan waɗanda ya rubuta kan addini da kuma raddi ga waɗancan mutanen ga kuma wanda ya zo yana rubutawa game da cewa babu addini ba Allah wallahi malamai suna cewa da misali ana cewa ibn taimiyya zai ƙara fitowa da an yi tunani ko shi ne saboda irin ƙarfin alƙalaminsa da raddi da hujjoji to shine mutum zai rinka roƙa Allah sun Allah ya kare shi amma duk da haka ai karatu ai karatu sai a roki Allah ya tsare na roƙa Allah ya samu dace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك السلام عليكم